wace hanya kamar annabi ya faɗi cikin wani hadisi ya ce za a ƙaballar lailu min hahuna wa adabaran haru min hahuna wa garbacin shamsu faƙar aftar sa'imu sanda duk dare ya fuskanto ta nan dare ya fuskanto ta ina ta gabas wa adabaran haru min hahuna rana ta ba da bai ta nan ta yamma wa garbacin shamsu kuma rana ta ɓoye to shikenan faqad aftara sa'ima ko ya ci abinci ko kai ya ci abinci mai azumi ya ci abinci azumi ne ya kare sauran jinkirin da zai shedan zaiwa shi dai azumin da aka wa Allah an kare shi ina fatar kun fahimta to wannan hadisin na karantar da mu daga cikin sunnonin azumi annabi ya sunnanta buɗe baki sannan ba buɗe baki ɗaya ba kuma kuma an so a gaggauta buɗe bakin nan kakka bari sai duhu yayi sai annabi ce la yazalun nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba suna da alkhairi Ya zalu ya uwar tana cikin wato kana me aikin kana tarfa'ul khabara eh, eh, tarfa'ul mubtada watan sibul khabara ma dalla to ka gani kana wa akhawatuha hato ya zalu tana cikin akhawatu kana kaga tarfa'ul mubtada ko to ina mubtadanta yake gashi nan annasu shine sunan kana shine ismu ismu ismu ya zalu la ya zalu nasu shi yasa kaga an kai mai rufa'a ko to ina khabari yake ina yake madalla jamilun jiddan bi khairin shine khabari to sai dai yanzu abin ga mi suna ne maimakon a yi mai nasba sai an kai mai jarra don me saboda ba'un zakuwa ba'un ita kuma ba'un din nan ana kiranta ba'ul musahaba musahaba ai kama annabi na cewa la yazalun nasu yashabuna alkhaira mutane ba za su gushe ba suna tare da alkhairi musahaba ba zamantakewa da mutum ba mutane ba za su gushe ba suna tare da alkhairi ma ajjalul fitr muddin suna gaggauta buɗin baki ashe bancin zaman buɗe baki sunna hakan ga gaggauta shi ma sunna kaga saɓanin 'yan shi'a da yahudu da ke cewa ba su buɗe baki sai taurari duhu ya yi taurari sun yi haske wasu su sai sun yi musallan mangariba sun da wasu ma 'yan bida da bida ta karu gare su sai an yi sallar isha'i anda wannan duka saɓanin sunna ne kun gani annabi ya sunnanta ma al'umma ta gaugawa buɗe baki rana na faɗuwa kana buɗe baki muttafaqun alaihi wal tirmidhi ma hadith abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallama qala qala allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra daga riwaya imam tirmidhi yadda Allah tabbata gare shi daga hadisin abu hurairah yadda Allah tabbata gare annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi annabi ya ce Ƙala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwa ya ce kaga wannan hadisi ne na ƙudusi, maganar da an ka amso da wurin Allah amma ba ta hanyar Qur'ani ba ta cikin Qur'ani Allah mai girma da buwa ya ce a habbu ibadi ilai mafi soyuwar bayi na zuwa gare ni a ajaluhun fitra mafi gaugawa su ga buɗe baki don haka wake son Allah ya so shi to ga abin da ke jawo son Allah nan buɗe baki gaggawa buɗe baki menene gaggawa buɗe baki rana na faɗuwa kan ka tsaya jiran ladan kun san wani sirri ba wani ladani da hakiran sallah ga azumi sai ya sai ya buɗe baki kun san da hakan ko ku sani ba to kai saboda wauta annabi ya ce ai gauga ladan na ce ya kwashe lada ya buɗe baki ne daidai da wanda annabi ya ce rana na faɗuwa ya buɗe baki sai ya cika ciki ne da kunuwa ya sha duk abin da aka sha sannan ka ji shi yana kiran sallah kai ko kana can saboda wata ka ace ka aje kwacciyar ruwa da takunu da dabino da mi da mi kana jira waila da ku saurara in yaran na ba a ce ku saurara mu cikin sallah kai ku saurara ladan ya kwashe lada ya bakku a bajiran ladan ko da ladan ka kiran sallah ka cika cikin ka a ran ɗaya da kai ka taso masallaci a sallan mangariba da kai na fatar kun fahimta shine ma'anar ahabbu ibadi ilayya mafi soyuwar bayina zuwa gare ni ajaluhum fitara mafi gaugawa su ga buɗe baki bayi waɗanda Allah ya fi so masu gauga buɗe baki ashe kenan masu jinkirin buɗe baki su ko ya matsayin Allah gare su ashe ba su cikin son Allah ba su cikin waɗanda Allah ka so sannan wancan hadisi la zalu nasu bi khairin ma ajjalil fil mutane ba za su gushe ba su wane ne annasu cikin wannan hadisin ai as-sa'imuna masu azumi mutane masu azumi ba za su gushe ba suna cikin alkhairi muddin suna gaggawa buɗe baki ashe kenan kuma menene kishiyar wannan waɗanda ke jinkirin buɗe baki ba su buɗe baki sai duhu ya ko sai ladanai sun yi kiran sallah ko sai kaza ko sai kaza masu jinkirin buɗe baki ashe kenan suna cikin shari don shari shine kishiyar alkhairi ko yau ƙoƙari kura ya sunna ya ku ahalin sunna yana daga cikin sunnar manzon Allah buɗe baki yana daga cikin sunnar manzon Allah gaggawa buɗe baki Kakku damu da masu dumi su zo suna dumin banza Kakku damu da surutun su da zaran an ka diba me ka'idar bude baki faduwar rana da zaran an ka diba ba dai girgije akwai ba ba buji an kai ba ba wani icce ko wani tsauni ko wani dutse ya tare ba an diba yamma kaskun nan na rana ba a gane ba a ɗauki kwacce kunu kawai ko ruwa a sha ko da bino rana ta faɗi in ko bata faɗi ba nuna muna ita magana cewa akwai duhu bata taso ba cikin wani hadisi kamar wancan da na karanta manzon Allah yana cikin tafiya shi da wasu habbai sai ya ce ya fulan an zilfash dahlana sauko daga abin hawa ka kwaba mana kullu mu buɗe baki sai ya ce ya rasulullah alaikan nahar akwai kingen rana gare ka fa manzon Allah ya ce ni ce ka sauko ka kwaba mana ya ce manzon Allah akwai sauran marece ya ce ni ce ka shido ka kwaba mana to da ya ga annabi ya nace ya shido ya kwaba kullu annabi ya sha to da ya sha ruwa lokacin na ya hadisin nan ya ce idza a idza lailu min hahuna wa adbara na naharu min hahuna wa garabati shan shamsu faƙar aftara tsarar saim inda duk kun ga dare ya fuskanto ta gabas rana ta juya ta yi yamma kuma rana ta ɓoye, to mai azumi dai azumi ne ya kare ya sha ruwa yayin ya sha ruwa don haka sharaɗin buɗe baki shine da faɗuwar rana da rana ta faɗi maganar duhu wannan abin ga ƙa'ida ce ta yahudu mu ko ba yahuda muke musulmi muke ashe bai kamata mu da yahuda ba madalla Allah ya sa muna albarka ga abin da mun ka faɗi abin da faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shi cikin zakata eh eh eh gaskiya ne gaskiya ne wani tirmidhi ko ahabbu ibadi ahabbu ahabbu ibadi ilayya ajalun fitran gaskiya ne da hadisi ne da ifi eh hadisi ne da ifi eh shi wanga na tirmizi riwayat tirmizi hadisi ne da ifi duk da yake gama ma'ana ce tana da kyau amma bai inganta ba sai ku samu yadda jazakallahu khairan fa kuma shi ya tunar da tadda ni gyaran da kai jiya na ko shekaran jiya lokacin da muna karatun ayoyin nan na azumi ko nace ga fassarat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum sai nace da har na fassara ta da ya fassara farko sai nace to amma cewar da Allah ya Allah ya san kun nan kuna takawa nan ku shi ya nuna ba haramta musu an kai ba al'ada dai ce suna haramta maka su. ba haka yake ba tsakanin da Allah haramta musu an kai an haramta musu cin abinci da sha abin sha da saduwa da iyali da zaran an kai sallar isha'i ko kuma sun kai bacci ina fatar kun fahimta da farko na faɗi da dabba sai ni ce al'ada ɗaya ce ba haramta musu an kai ba to wani shehi cikin shehunnai sai ya jawo hankali na ya ce a'a ai haramta musu an kai kuma haka yake haramta musu an kai ina fatar kun fahimta to sai ku yi kokari ku gyara ga nahu kasanni na gyara ga nahu to kuma shi a amfanin malamai su rinka zuwa suna saurarawa ko saboda irin wannan ‘yan an ka banne da sabbin ‘yan izala kaga ba su iya gyarawa <laughs> to shekara na nawa ne bayan hijira aka wajabta azumi kana ina da mun ka fara ai na faɗi na yi bayani Ni nace shekara ta biyu bayan hijira an ka wajabta azumi shekara ta biyu bayan hijira cikin watan shawwal irin watan sha'abana he cikin watan sha'abana shekara ta biyu bayan hijira an ka wajabta don haka gani daga sha'abana sai wane sai ramadana ashe manzon Allah ya azumci watan ramadanin shekara ta biyu kaga yi azumin shekara ta biyu ta uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma azumin shekara tara kenan ya yi rayuwa ta yi hannu karar cewa cikin shekara taran da ya azumta shekara biyu kawai ya cika talatin shekara bakwai duk ishirin tara tara ya yi kaga ashe kowannensu ya tabbata don haka an wajabta azumi shekara ta biyu bayan hijira ce yanzu lissafin wata ya kasu gida biyu ga wasu yau ishirin da uku, ga wasu kuma ishirin da hudu, to menene mafita dangane da wannan yanayi jazakallahu khairan mafita shine mu koma mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to hadisin Tirmizi ciki ne mafita take hadisin da na karanta hadisin Abu Hurairah da Imam Tirmizi ya fitar hadisi sahihi annabi yanzu ba an samu sabani ba yau ga wasu 23 ga wasu 24 kaga an fara barkata tun ga kida ko Eh? to yanzu ya ce menene mafita mafita sai mu ɗauko hadisin nan na tirmizi hadisi sahihi mu yi aiki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a saumu yau mai sumun nasu wal fitiru yau mai fitirun nasu wal adaha yau mai dahin nasu ranar ɗaukar azumi shine ranar da mafi yawan al'umma musulmi ke ɗauka azumi don hakan ga in sarkin musulmi ya ba da sanarwa to shi nan ƙullin lalamdu sai ya aiki da sanarwar sarkin musulmi in bai ba da sanarwa ba sai ka diba yaushe ne waɗanda kai ka ɗauka musulmi a wurinka yaushe ne mafi yawan su sun ka ɗauki azumi sai ka ɗauka tare da su in an ka zo ajiye azumi in sarkin musulmi ya ba da sanarwa to a yi aiki da ita in bai ba da sanarwa ba sai ka diba kai a wurinka waɗanda ka ɗauka musulmi yaushe ne mafi yawan su za su sallar azumi sai ka yi a sallar azumi tare da su haka illaya tattaho shi ma haka nan yaushe ne mafi yawan musulmi za su illaya sai ka illaya tare da su shi kenan ka huta wannan ita ce mafita ta yi ko bata yi ba ta yi alhamdulillah don haka annabi ya da mafita Allah ya kara mai tsida da aminci menene hukuncin wanda gwamnati ko hukuma ta aune mai fadama kuma ta biya shi kuma ya rinka sarar itacen fadamar yana yin abin wuta da shi hauka magarar banza ta to don gwamnati ta auna hadama ta biya shi ka hana ya sari itace itacen na gwamnati na ba na Allah na ba sannan wacce ma gwamnati na biya duk hadamar da ka miliyan guda in gwamnati ta zo ba ta jin ciwon ɗauko dubu biyar ta baka to shi ta biya danjin zahir daga nan wanga danjin zahir lalura na wai ka diba wanda an ka aune ma gona wai itace ɗaya ya itace kawo gida ya sai kuma a bayan san ɗabi don haka waɗannan itace da ya tsaro ya sari halat itacen Allah na ba na gwamnati na ba